السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 28 ga watan rabi'in al'awwal da jarman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da sha 18 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin sharhu Masailin jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad buna abdulwahab allah madaukin sarki ya ji shi sharhin da fadilatun sheikh al-doktor salih buna fauzan buna abdullahi al-fauzan ya yi muna fatan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi na masailul jahiliya kamar yadda muka gabatar da bayanai a karatuttukan da suka gabata da cewa jahiliya dai addini ne na musamman da shaidan yake kafawa ya kirkira domin ya raba al'umma da addinin da annabawan Allah suka zo da shi haka yana faruwa ga al'umma ne a lokacin da da'awan annabawa da zamanin da annabawan suka raye cikin al'umma ya yi nisa sosai da ita al'umma to sai shaɗin ya amfani da wannan dama sai gurɓata masa addinin abin da yake daidai ya mai da shi ba daidai ba abin da ba daidai ba ya mai da shi daidai ta hanyar wani lokaci ya ƙare-ƙare a wani lokaci ya rage-rage haka dai haka dai sai ya tabbatar da sun taɗi a don komi ba sai don ya samu abokan zama a gidan wuta kamar yadda allah maraukin sarki ya mai alkawarin tabbata a gidan wutan kuma yake cewa lallai bayin da ba su ni'iman ni'imanka ba to za su zama abokan rakiya da abokan ɗeba kewa gare shi ya daga cikin rashin gode ma ni'iman Allah ni'iman musulunci da Allah ya ma ka rika waige dama da hagu kana tunanin akwai wani abin da yake daidai da shi ballantana ya shi daga sanda ka ɗauko abin da Allah ya hana ka sani da sunan addini kake yi to kana cewa na allan bai maka ba ne baka gode ni'iman da allah ya maka ba kana gwasala allah ke to wannan abin da kake sunan shi jahiliya allah shi kiyaye za mu tashi a kan almas'alatu sadisa wasu salasun, matsala na talatin da shida ilallahi إلى الله halali الحلال وتحليل haram. su waɗanda suke bin addinin jahiliya shaidan yakan zayyana masu halatta haram ko kuma halatta haram ko haramta halal da zumman neman kusantan allah madaukakin sarki wai suna neman fada da matsayi da daraja a wajen Allah suna ganin wannan fadar da matsayin da darajan ba za ta samu ba sai sun kalli halal sun ce haram ne ko su kalli haram su ce halal ne to amma a wani lokaci ba kai tsaye suke yi ba kuma shaidan na son wannan saboda karar cikin alkur'ani Allah maɗaukin sarki yana cewa wala ta taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib kakku kuskura ku buɗe baki bakinku na cike da ƙarya ko kun san ba daidai bane ku ce haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkazib kiri ku ce wannan halal ne wannan haram ne ku yi ma Allah ƙarya sai ce innal ladina yaftaruna na allahi alkadhiba kaga waɗanda ke ƙirƙirar ƙarya su danganta ma Allah maraukin sarki to la yuflihun ba za su taɓa cin nasara ba ba za su taɓa samun ɗaukaka ba ba za su taɓa samun karɓuwa a wajen Allah ba mata'un qalil Allah ya ce za su rayu rayuwa ɗan kaɗan za su ji daɗi jin daɗi ɗan kaɗan walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi kun ga wannan abin da iblis yake so kenan ka ƙare ka bijire ma Allah ka aikata abin da Allah zai ce in ka mutu wuta da bukatar iblis ta gama tabbata kuna fahimtar wannan ku to sai ce zo zo zo zo ce ka halal ko ce ka za haram sai ka haramta abin da Allah madaukin sarki bai haramta ma ba kana tunanin wai yin wannan abin wai ibada ne yana daga cikin addinin yahudu da nasara shine ruhubaniyanci zama ba aure da tunanin waibin Allah ne mun gano nan da kyau ku a zamanin annabi ɗaya daga cikin sahabbai usman ɗan mas'un ya zo ya samu annabi cewa shi yana sanya fuskanci ibada ne gadan-gadan amma aure zai iya sha makance shi daga wannan ibadan da yake so ya yi wurja-wurja shin ba ya je ya makanshi taure ba ya fiɗe kan shi annabi ya ce babu ruhubaniyanci a cikin addininmu ma'ana laisa fi dinina jahiliya wannan addinin jahiliya ne wa ruhubaniyatin ibtada su wannan kirkiran zama ba aure da fada-fada suke yi ta wannan ruhubaniyanci ne kuna fahimtar wannan to da shaɗan ya ga abin ba zai karɓi cikin musulmi ba to sai ɓullo masu ta inda ba sa tsammani ba shi ne abin da a yau 'yan boko suke yi wai sai ce shi ba zai yi aure ba sai ya gama me sai ya gama karatu wannan jahiliya ne ya yi haram ne yin aure ka gama karatu to yanzu ba ma 'yan bokon ba hadda waɗanda suka naɗa kansu malamai suna ganin yin aure kafin a gama wani zango na karatu to zunubi ne laifi ne wannan kuma jahiliya ne haramta abin da Allah ya halatta ne kuna fahimtar wannan da kyau ko tsaban jahiliya ne ba inda Allah madaukin sarki ya saukar da dalilin cewa yaro ya balaga yana bukatan aure akwai yanayi da halin da zai aure ka ce wai kai ya aure su ya kai adadin wasu shekaru Allah ne jami wannan layi ko kuma sai ya hada adadin wani ilimi na sakandire ne ko diploma ne ko hnd ne ko digiri ne ko nce ne wane ne ya sa wannan iyakan wannan jahiliya ne kuma abin mamaki wannan jahiliya har da wasu limamai a cikinta kuna fahimtar wannan da kyau ku kun ga addinin Allah duk wanda bai shirya zai yi shi kamar yadda annabi ya zo da shi ba ko to al'umma sai sun yi nadamar rayuwarsu yanzu kuna ɗaukar wannan abin wani ɗan mayanu abu ne ko to jahiliya ne idan da talauci ne ya kama ka ba ka da yadda za ka yi to akwai hadisinka shine ya ma'ashara shabab man istata'a minkum albahata falyatazawwaj ka'ida kenan kawai duk wanda ya samu sarari na yin aure annabi ya ce ya aure fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj domin wannan auren shi zai rintse mai idan shi ba zai rika gane gani da kallace kallacen abin da Allah ya hana ba yaro sai yarinya yaro ko yarinya sai suka yi yunkuro suna son aure kuma akwai inda za a yi masu sai ka ce kar su yi kenan ka ce su bude idan su kenan Allah ya ce a gaya ma muminai su rintse su a gaya ma muminai mata su rintse ganinsu cikin sotin nuri suna da inda za su yi auren ka ce kar su yi me kake cewa kenan su yi kana kokarin ka halatta musu wancan haramiyan kenan sai ce wa ahsanu lil farj kuma shi ke kare su zuwa ga al'auran al'auransu daga fasikanci na zina ko fasikanci na istimna'i ko fasikanci na luwaɗi ko fasikanci na maɗugo aure di yana magance wannan bala'in sai ce duk wanda bai da hali da zarafin yi auren sai ce fa'alaihi bisau to ya rike azumi kana da sha'awa kina da sha'awa kuna buƙatan aure amma bayan da za a yi to in ba addinin jahiliya kuke son ku koma yi ba shine zina addini ne na jahiliya liwati addinin jahiliya ne istimna'i addinin jahiliya ne sannan maɗugo addinin jahiliya ne sai kai azumi ko ki azumi ko ku aure iyakan ka'idan da annabi ya ja kenan annabi bai sassautawa ko saurara ma jahiliya ko kaɗan shi sa lokacin da wasu samari suka zo suka binciki nau'in ibadan annabi sai suke ganin ibadan ta yi masa kaɗan wanda ya ce shi ba zai ƙara bacci ba sallah zai ta cikin dare to wannan addinin annabi bai zo da shi ba jahiliya ne kaga ta hanyar bin Allah ne yake sanya hana abin da Allah ya halatta Allah ya halatta yin bacci da daddare ya yi umarni da yin ibada na mustahabbanci cikin daren to sai yake ƙoƙarin ya sa mustahabin ya mamaye halal ɗin Allah annabi sai taka mai birki wani ya ce shi ba zai aure ba mun gano wannan da kyau ku wani kuma ya ce azumi zai ce babu kakkautawa annabi ce na fi ku sanin Allah na fi ku jin tsoron Allah ina azumi in sha wata rana ina sallah in yi bacci na ya kuma ga mata na na aura duk wanda ya saba matsarin yadda na rayu bai tare da ni mun gano wannan da kyau ku ya daga cikin jahiliya yanka ta ce tana son aure ka ce wata yi karama wannan jahiliya ne kai kuma ka rungu mai yar wani a ɗaka kun gano wannan da kyau ku ban ga wannan shiriri can ba annabi ba ya aure aisha ba aisha ba da yar bebi ta zo gidan annabi ba duk amaryan da za a kai ta gida da yar bebi babba ce ko karama ce sanda annabi ya zo zai ganta a gidan abubakar ba ta nike tana can wajen wasan yara aka ja aka kamo ta aka dan gyaggyara ta aka zo da ita ba ba ta wasan me yake yi ba ina ummu kulsum yar sayyidina ali da sayyidina abu umar ya aura ba ƙwarya aka ba ta aka ce ta je ta kai masai da na umar ba aka ce wai gashi nan ka duba in ya yi an baka ita ta ɗauka an aike ta da ƙwarya ne yana zuwa ya gani ce aiko ƙwarya ko ta yi kun gano wannan da ke ku wannan ba sunna ba ne a bisa fahimtar salaf sai ka ce wai yarinya sai ta kai wani adadin shekaru a ina a ƙur'aninka ne na jahiliya aka saukar da shi ko a ina kun gano wannan da ke ku yakka shekaranta bakwai shekaranta takwas shekaranta tara ta buƙaci aure ka aurar da ita wani ya buƙaci aurenta ka ba shi aurenta kai ka buƙaci ka aurar da ita ka aurar da ita kawai ba wanda ya hana wannan in ba addinin jahiliya ba jama'a kuna gano wannan da kyau ku ba wanda ya hana wannan musulunci idan muka zo muka buɗe ƙofan aure inda jahiliya ya shigo ya lalata tunanin al'umma za ku sha mamaki bari mu shallake nan mala ya ce a ta'abbudu bi taharimil halal su mabiya addinin jahiliya suna makalkale ma wai bauta ma Allah maɗaukakin sarki ta hanyar haramta halal misali kafin mu zo wajen idan aka yanka rago aka cire marainin shi me ake ce mashi ba shi ne maraina ba sai a ce mata ba sa ci ko ba ka ke fada ƙasa hausa ba eh wannan halatta menene haramta halal ne ƙarya ne mata na ci kun fahimci wannan da kyau ku to amma wannan salon za ku zo ku ji asali daga jahiliya ka ɗauko shi na wuri can wanda ƙur'ani ya ragargaje abin a cikin alƙur'ani amma da aka zo na sai aka ɗan sassauta sai zama idan aka yanka sai a wada ce mata ba za su ci ba me yasa ba za su ci ba za ka zo ka ji exactly wannan addinin jahiliyan da annabi ya faɗa da shi ne kuma sai aka dawo mana da shi to shi ne sai ce kama ta'abbadu bi shirki kama yadda suke bauta ma Allah da tsaban shirka haka ma suke bautan Allah madaukakin sarki ta hanyar mai halatta haram ko haramta halal ko ta hanyar ibada ko ta cimma manufofin yau da kullum wannan jahiliya ne ba ce a sharhu ga sharhin wannan matsala ɗin min masail ahlil jahiliya yana daga cikin matsalolin jahiliya ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah mutanen jahiliya kullum suna ƙoƙarin kusantan Allah madaukakin sarki bi taharimi ma Allah ta hanyar da suke haramta abin da Allah ya halatta ma aujaballa bi taharimi ma aujaballa ta hanyar da suke haramta ma abin da Allah ya wajabta yi fa haramu sitral aura sai suka haramta sitirci al'aura fi tawaf a wajen tawafi kama sabaka min halil mushrikin kama yadda ya tabbata a yanayi na mushrikai a cikin ƙur'ani Allah madaukin sarki cewa yi mata su sa hijabi su rufe jikinsu amma ba a ƙasan nan ya ga samu wani malami mai takaman haddan ƙur'ani ya ce ba abin da Allah yake nufi da hijabi sai gyali sa hijabi ba botan Allah ba ne da ya ce ya ayyuhan na be nabe kulli wa banatika wa nisa'il mu'minina alaihin na min jalabibihin amma ya ce gyali gyale tun a jahiliya suna sa shi irin wannan sanya gyalen ne Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kada mata su rika tabarruji irin na jahilan farko ko mun karanta da ku wani yana ba da labarin matan makocin shi a jahiliya ta fito za ta unguwa sai iska ya ɗauke gyalen da wancan shehin ke cewa a sai ke ba labarin cewa sakatan nasifu wa lam turid isqatahu mayafin gyalan ya faɗi kuma ba da gangar ta nufin yadda shi ba hijabi na iska na ɗauke hijabi ne fatana walatu sai ta duka ta ɗauko faltaƙina biliyadi sai ta kara fuskanta da hannunta wa ma zai ce wai gyale aka ce su sa saboda kawai ƙoƙarin abauta ma Allah da saɓanin abin da Allah yake so don cimma manufofi na ƙarya Allah maraukin sarki ya sa mu dace yanzu misali annabi bai taba sallah ya saki hannun shi ba haka sahabbai ba a san ma sakin hannu a sallah ba kwata-kwata ta ma yanzu akwai malaman da ke ganin ai yana daga cikin bin Allah ma in ga tashin sallah kai me ka saki hannu wannan jahiliya ne ya za a bauta ma Allah da abinda ma ba shi a musulunci kwata-kwata kenan san da ka saki hannu ka guje ma abin da annabi kuma ya yi umarni da cewa yana daga cikin sunan annabawan Allah baki ɗaya ɗaura hannun dama akan na hagu a kirji wajen sallah duk annabawa haka suke sallansu hadisin na cikin muwatta na malik jama'a kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu waka zalikal yahudi wan nasara mala yace haka nan ma yahudawa da nasara suke fannasara haramu ala anfusihim so sun haramta makawunansu kasiran minat tayyibat abubuwa da yawa daga cikin daɗaɗa wal yahud su kuma yahudawa a bahu li anfusihim ma harramallah sun halattar ma kansu abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu daga ciki cin kitse Allah ya hana cin kitse amma sai suka dabara sai suka tara shi waje ɗaya sai suka narka sai suka je suka siyar a kasuwa suka hanso kudinsu suka sai abin masarufi da shi sai suka yi tawilin ai su ba sun ci kitsan ne kai tsaye da bakinsa ba amma sun ci kudin mai kitse haram ne kuna fahimtar wannan wannan cewa haramun ne kasi halatta haram ne ko ta hanyar ibada suka yi ko ba ta hanyar ibada ba jama'a mun fahimci wannan yanzu a cikin alkur'ani da hadisi kai tsaye an hana cakudin maza da mata haka ne amma kalli yadda duk taruka da ake na muzahara da tare-taro na maulidi da maulidin zagaye da koma na menene akwai cakudin maza da mata ko babu an ce ibada ne amma ta hanyar wannan ibadan aka haramta aka halatta abin da Allah ya yi ya haramta wannan jahiliya ne jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku kun gane suran yadda jahiliyan ke ta maimaituwa ku kiɗa garaya molo ganga jauje ko menene da ake kaɗawa a musulunci wannan haramun ne amma jiyan da shaɗan ya biyo ma wasu ta bayan gida ya halatta masu yin kiɗa da waƙa da rawa da bararrajewa a matsayin ibada Allah ya hana sun ɗauko sun ce ibada ne asalin kiɗan mandiri samiri ne ya fara mun gano wannan da kyau ku shi ne rika kaɗa mandiri suna kewaye wannan ɗan maraƙin suna bauta mai kamar yadda ibn al-hajj ya faɗi cikin littafin madakhal shi yasa mai madakhal ya ce duk masallacin da aka kada mandiri sai an rushe masallacin an kwakule kasan wajen gaba ɗaya an yi sabon ciko sannan za a gina sabon masallaci a yi sallah ciki Allah ya karba mun gano wannan jahiliyan zamanin annaba Musa ne can da ya karo da ita lokacin da samiri ya niyan ɓata addinin shi shi na ka da ita yanzu fa neman kusancin Allah maɗaukin sarki ta hanyar kiɗa kuna gano wannan da kyau kuma yi wannan addini ne kuma an ka faɗa sai a ce ya kamata a yi wa'azi ba da sukan kowa ba don menene da sai su ware gefe ce su ga addinin su jahiliya kuma su sa mai suna to ba ruwanmu baka taba jin mun yi suka don gane da yahudu da nasara da suke kiɗa cocinsu ba amma wannan sun ce musulunci ne mu ko mun ce mu musulmi ne kuma cikin addinin da annabi ya zo da shi akwai sukan wannan cewa ba daidai ba ne su kuma sun ɗauko sun ce menene daidai ne annabi ya hana a tafi takanas a tafi wani waje mai daraja tafiya takanas ta kano in ba waje uku ba kun gano wannan kama jiyan da suke zuwa kaulaha ziyaran kabari tafiya takanas neman kusancin allah ta hanyar abin da allah madaukin sarki ya haramta jahiliya ne wannan jama'a ka ce za buga misali da yawa fa kuna fahimtar wannan da kyau ko amma dai mu jiri zuwa tulura ce kun gano wannan da kyau ko za a faso sauran bayanan ɗaya bayan ɗaya za ku ji su sannan yana daga cikin jahiliya kaga mutum yana aikata ɓanna ke shiru karbi da shi da zimman wai ko ɗibo da zafi bakin shi in jifa ya wuce kanka to ya fada kan kowa ma wannan jahiliya ne kun tuna ashabu sabiti jama'an nan da ke sura na asabar wasu ka hana wasu ka shiru da Allah ya tashi ragargazin sai ce fa an jenan ladina yanhauna anis so'i waɗanda suka hana ɓannan su kada Allah ya tsiratar sai Allah ya kama waɗanda suke zalunci da narkakkiyar azaba yasa kowa shiga tetaye shi Allah ya tsare mana imaninmu mislun riba yahudawa sun halattar makansu cin riba alhali Allah madaukin sarki ya haramta musu haka Allah ya fallasa mana asirinsu a cikin suratun nisa ya ce wa aklihimun riba da cin riba da suke yi kun gano wannan da ke ku alhali an hana su wa an anhu alhali an hana su wa aklihim amwalan nas bil da kuma cin dukiyar mutane da ɓanna. ba yahude zaka bashi amana kafin ya kai jibi gata kawai sai ya san yadda zai mamaye wannan abun ya zama nashi kiza qur'ani cewa minhum man amman amanhu bi dinarin la yuraddi la la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima kwandala ɗaya in ka bashi ba zai dawo maka da shi ba sai kayi da gaske kun gano wannan da kyau ku ba su da amana kan wannan gaba ɗaya sai su halatta ma kansu yanzu yana daga cikin jahiliya jami'ai ko shugabanni ko ma'aikatan gwamnati su halatta ma kansu cin dukiyan al'umma sai su yi amfani da wani bangare ta a je a biya masu aikin haji ko umara ko a gina masallatai ko makarantu sai a ce wai Allah zai kalli wannan ya yafi wancan jahiliya ne inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbulu illa tayyiba ana fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya sawwaka wal mushrikuna mala ce su mushrikai haramu anwa'an min bahimatil an'am sun haramta wasu nau'i na dabbobi na ni'ima dabbobin ni'ima ƙur'ani ya ba mu labari samaniyatu azwajin dangogi ko auratayya nawa ne takwas minal iblis ne biyu daga cikin raƙuma ku banni kawai wa min al-baqar isnain biyu daga cikin me shanu wa min al-ma'az isnain daga cikin awaki nawa wa min ad-da'an isnain nawa kenan takwas kun gano wannan da kyau ku ma'awar binan rago jinsi hudu ya zama nawa takwas rago da me tinkiya bunsuru da akuya saniya da sa me raƙuma haka ce raƙuma taguwa da amali a yi hausan da gaske amala ai ba hausa ba ne raƙumi ne hausa mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya samu dace su suna son su lafazin ayin ne to shi ne sai ce ha albahira daga ciki akwai albahira me ce bahira wasa'iba da kuma sa'iba wal wasila da wasila duk sun haramta waɗannan dabbobi mala ce an anwa'un minal an'am wasu nau'o'i ne na dabbobi yusammuna ha bi hajjil asma suke kiransu da irin waɗannan sunaye wa yuharrimuna ha lil asnami sai su haramta su gawa ga gumakan su ce ba wanda zai ci na hidiman gunki ne wa hallahul nahallahu na an zalika Allah maɗaukin sarki ya hana mu'mine wannan to me ake nufi da bahira me ake nufi da sa'iba me ake nufi da wasila kun gano wannan a taƙaice bari mu bi abin da fadilati shekul allama abdurrahman bin nasir sa'adi a cikin tafsirin shi mai suna tafsirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan muji a cikin suratul ma'ida allah maɗaukin sarki ƙarara ya yi faɗa da wannan jahiliyan da muka ishara a karatukanmu na baya can cewa addinin annabi ibrahim da addinin annabi ishaq addinin annabi yaqub addinin annabi isma'il addinin annabi isa da shaɗin ya lalata kun gano wannan da kyau ko sai haifar da jahiliya tsawon zamanin da aka samu tsakanin waɗannan annabawa da kuma zamanin annabi shine ƙyanƙyashi wannan ƙwan jahiliyan cikin al'umma to shine Allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani don ya raga-raga da wancan jahiliyar kun gano wannan da kyau ku a cikin sautul ma'ida a aya ta ɗari da uku Allah yana cewa ma ji alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin Allah maɗaukin sarki ba shi ya ware wata dabba ya sanya mata suna bahira ba ko sa'iba ko kuma wasila ko hamin sai ce walakin nan na kafaru sai da su kafirai al'adansu kullum yaftaruna alallahi ba suna kirkiran ƙarya ne su danganta ma Allah wa aksaruhum la ya'qilun mafi yawancinsu ba hankali suke da shi ba mun gano wannan da kyau ku wa iza qila lahum da za ka sami irin waɗannan da suka ƙware suka goge wajen yi ma Allah ƙarya ka ce da su ta'alau ila ma'an zalalla ku zo mu bar abin da muke a kai zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ilar rasuli kuma mu ba annabi qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana kaji wani nau'i na jahiliya ki rabu mu addinin da muka samu iyayenmu da kakanninmu suna ya ishe mu Allah ce awalau kana aba'uhum ko da ko iyayen na sun kasance laye alamu na shay'an ba san komi ba wala ya hatadun kuma ba bayi ne shiryayyu ba sun yi dasu bi su a haka malam nasiru sa'adi ya ce haza zammun lil mushrikin wannan zargi ne kai tsaye ga mushrikai alladhina shara'u fi dini ma lam ya'zan bihi waɗanda suka shar'anta al'amari cikin addinin musulunci abinda Allah maɗaukin sarki samsam bai shar'anta shi ba wa harramu ma a hallahullah kuma suka ɗibi abin da Allah maɗaukin sarki ya halatta suka haramta kaga sun akasanta kenan wa ja'alu bi ara'ihimul fasida sai suka yi amfani da ra'ayoyinsu ɓatattu suka sanya she'an min mawashihim wasu ɓangare na dabbobi uharraman suka ware suka ce haramun ne ala hasbi istilahatihim gwargwadon yadda suka fitar da ƙa'idoji na haramtawan allati aradat ma anzalallah wanda wannan abin da suka kawo to ya yi karo da abin da allah maɗaukin sarki ya saukar faƙala sai allah maɗaukin sarki ya ce ma alallahu min bahiratin Allah madaukin sarki ba shine ya sanya wannan bahira ba to ce bahira malam Nasiru Sa'ad yace wa hiya naqatun wata raƙuma ce taguwa ce ya shiquna uznuha za su tsaga mata kunni na Rukubu ha, sannan sai ce ba za a hauta ba wa ya yarawnaha muhtarima sai su rika daukan da cewa wai dabba ce ne daraja mai falala banda aikin gunki ba abin da za ta yi za mu zuwa cikin sotul al'ami za mu ji dabba ya shekara nawa ne kuma ya haihuwanta tsakaninta da ya uwanta yake da suke bi suke haramtawa wala sa'iba haka sa'iba wahiyar naƙatu ita sa'iba ko dai ta zama taguwa au bakara ko ta zama saniya au shatin ko kuma da zama tinkiya ko akuya iza balagat shay'an in aka waye gare ta kai wani yanayi na shekaru istalahuha alaihi wanda suka ware wannan shekaran sai a ce duk dabba mai shekara iri kaza to dabban ta zanta gunki in ma an yanka to ga nau'in jinsin mutanen da za su ci ba kowa ba ha sai su ware ta ga gunki kadai fala turkab ba za a hau ba wala yuhmalu alaiha ba za a daura mata kaya ba wala tu'kal sannan ba za a ci namanta ba wa ba'dhum wasu daga cikin mabiya addinin jahiliya yunzaru shay'an min malihi zai bakancin wani bangare na dukiya ya ji alhu sa'iba sai mai da shi sa'iba wannan dukiyar to ta gunki ne wala hamin ai jamalun yuhuma zaharahu anin rukubi wal ham ita hamin raƙumi ne wanda ake warewa ba za a ɗora mai kaya ba sannan ba za a hau shi ba idza wasala ila halatin ma'arufa bainahum in raƙumin ya kai wani yanayi sananne a wajensu kullu hazihi mimma ja'ala hal mushrikuna muharrama duk waɗannan abubuwa na daga abin da mashirkai suka ware suka haramta bigeri dalilin wala burhanin ba wani hujja ba wani dalili da karambanin ka kawai suka haramta wa inna ma zalika iftira'an ala Allah wannan kirkire ne kawai suka kira suka danganta ma Allah wasadarat mala yace wasadaratun min jahalihim kuma wannan abin ya gangaro musu ne ta ƙarƙashin jahilcinsu wa adami aqalihim da kuma rashin hankali da sanin shari'a haza qala da wannan ne Allah ya ce walakinnal na kafaru yaftaruna ala allahi alkaziba kaga su kafire dama al'adan su shine kirkiran ƙarya a danganta ma Allah wa aksaruhum la ya'qilun mafi yawancinsu su ba su da hankali fala naqul fiha wala aqal kuma haza faƙar ajabu bi ara'ihim ba hankali ba ilimi ta ma ra'ayinsu da tunaninsu da dabarbarinsu sai ya burge su allati buniyat alal jahalati wa zulmi wanda sun gina wannan ra'ayi ne a bisa jahilci da kuma zalunci sai suka gamsu da abin da suke a kai sai suka tsara addinin su da addinin mutane akan shi shi yasa duk jahiliya to zaka ga akwai kaso na rashin tunani da goge marayuwa da hankali da hangen nesa shi ke haifar da irin waɗannan abubuwa kuma a ɗauka ce addini za a yi allah shi kiyaye a cikin sotil al'ani a aya ta 136 har zuwa aya ta 140 allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin mushrikai cewa waje Alulillahi mimma a min Harsi sun ware wani hatsi daga cikin abin da suke nomawa sai ce wannan na Allah ne wal an'am da kuma wasu daga cikin dabbobi za a ware nasiban wani kaso sai ka je mujtahidan jahiliya suna cewa Waƙalu haza lillahi wannan na Allah ne na Allah ne ne sai ce bi za'amihim Allah bai yadda ba nashi ba ne ta hanyar riyawansu wa haza li shuraka'ina wannan kuma sai su ware sai su ce na gumakansu ne ma kana li shuraka'ihim abin da yake nasu na gumakansu to ana ba shi tsaro da kyau ana tsara iyakan shi da kyau fala ya sulu ilallah ba za a yi da ko ta halin kaka ya ɗarsa ɗarsasi ya fada cikin kasan Allah ba wa ma kana lillahi amma da yake Allah sarkin haƙuri ne abin da yake nashi ne fa huwa yasulu ila shuraka'ihim in ya dan fada ko da tiya biyu ko uku cikin na gumaka sai a ce a bari ba komai Allah ce sa'a ma ya hukumun tir da wannan hukuncin zalunci da suke in ma na Allah ne me yasa ba a mana Allah iyaka mai kyau ba kamar yadda aka yi ma wancan wa kazalika zayyana likasirin haka Allah madaukin sarki ya bar shi ɗin ya ƙawata ma mafi yawanci min al mushrikina daga cikin mushrikai qatla auladihim kashe ƴaƴayensu shuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum su waɗannan mushirikan da suke shirka su ne suka ƙawata masu kashe ƴaƴayen nasu domin su gurɓata masa rayuwa da addini za mu zo mu ji malin sa'ad zai gaya mana wani irin kisa suke yi gano wannan irin wannan kisan ne fa zamanin sayid na umar ya tura gwamna an je an ci yaƙi a ƙasan misra wai kawai sai aka ce wai kogin nil wai baya gudana sai an jefa mai budurwa an ji an samu kyakkyawar budurwa duk garin ba irinta a yi mata kwalliya kamar za a kai ta gidan ango kawai sai a jefa ta a rafi aljinu su shinge mata jini sa'adi ya aika ma na umar da wasiƙa cewa ga al'adar da muka samu mutanen garin nan suna yi kuma kogin nil ɗin da gaske ya ƙi gudana kawai sai zama kamar ɗan kududdufi na umar ya rubuto wasiƙa zuwa kogin nil ya ce daga amirul mu'minin umar ɗan khattab zuwa ga kogin nil kai nilu in kana gudana ne a ƙashin kanka ka ci gaba ba mu son gudananka ba za mu jefa maka budurwa ba in ko allah ne ke gudanar da kai ka gudanar da ikon Allah haka ce a jefa ma kogin wasiƙa haka je aka jefa wani mutum sai ga kogi ya fi dacika har yau an aika mai wasiƙa daga amirul mu'minina abi hafsin omar dan khattab ya umar zai jahiliya o'o ya zai jahiliya kuna bayyantar wannan da kyau yanzu ba da ranmu ba da lafiyanmu muka je muka zauna aka ce wai sarki na da iko wai a ƙasan shi in abu halal ne wai ya hana wannan menene jama'a yi ko ba yi ba in ma ka ce baka taba gani ba ka je youtube ka rubuta zaman fada ko taron fada za ka sauke shi za ga inda ulama ubani isra'ila suka yi bayani don gani da mi jahiliya Allah ya ce da kyau annabi ya ce da kyau wani ya koma ya ce ba kyau haba jama'a ina ke wannan addini Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu